wannan ya sa muka ji cewa babu makawa duk wani sharri to ya tattara a cikin abubuwan da shaidan yake kira ɗan adam ne a kan shi da haka Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yake jaddada mana wannan cewa innama yuridu shaitan ayyuka bainakumul adawata wal baghdha ba komai shaidan yake nufi ba sai ya sanya wato kiyayya a tsakankaninku wato ya ku ya kuma ya ƙara sa ku ku rinka yin kiyayya a ku kaga wannan duk daga cikin makirci ne da sharrin sannan kuma ku rika yin wato a yin fushi da juna ta yadda ko da yaushe za ku rinka yin rikici ne da samun matsala ba tare da jituwa ba Allah ka tsare mu sannan kuma ya rinka kauda hankalinku daga ainihin wato aikin addini da ibada da makamantansu sai Allah ya ja hankali ya ce fa hal antum muntahun za ku lura kuwa ku nisanci waɗannan abubuwa to manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallama da yake shi annabin rahma ne ya zo ne domin ya zama alkhairi ga al'umma annabi yake cewa babu wani alkhairi da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi face sai na yi muku bayani shi ma yakunu min khairin fa addakhirahu minkum da haka duk wani alkhairi annabi ya karanta da shi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a cikin waɗannan bayanai da za su zo za mu ji tattaruwan ire-iren addu'o'i ne da kuma ambatan Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan neman tsari da su baki ɗaya tun daga abin da yake da alaƙa da tsari na neman Allah ya kare shi tsakanin shaidan da abin da yake gurɓata mishi imani da addini da aƙida da ainihin wato lafiya da makamantansu to shine sai al'imamu Ibn al-Qayyim a cikin wannan littafi nashi alwadil alwadil tayyib rafi'il kalim tayyib sai ya tattaro wani babi da yace jawami'i min au jawami'u adiyati nabi sallallahu alaihi wa zai tattaro mana wasu addu'o'i ne na sallallahu alaihi wasallam wa ta'awuzatihi da kuma abubuwan da annabi yake na neman tsari yace la ghinal lil wanda babu wani mutum da zai ce ya wadatu daga gare su Allah madaukakin sarki ya sa mu dace daga cikin waɗannan abubuwan da ya tattaro akwai wani shahararren addu'a mai matukar fa'ida wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga hadisin Anas dan Malik Anas ya bada labari cewa ya kasance yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima wannan ko duk wanda ya san tarihin Anas ya san haka shi yasa har ake ce mishi khadimur rasul ko wato ne yi wa manzon Allah hidima to shi da kanshi yake tabbatar da wannan cewa na kasance ina yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima na ayyukan yau da gobe ayyukan cikin gida da ainihin su dan haka nakan yawan jin manzon Allah yayin da nake kai komo yana yin wannan addu'a na neman tsari kun ji daga cikin fa'idan da aka samu na zaman Anas a gidan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama shi yasa yana daga cikin sahabban da duniya ta ci amfanin su ta hanyar ruwaito mana hadisan manzon Allah masu dimbin yawa Anas ya ce nakan yawan jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa اللهم إني wal بك wal الهم wal والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة rijal." ta ji waɗannan kalmomi ko kuma waɗannan ababe kusan guda takwas annabi yakan neman tsarin Allah daga gare su menene ma'anan su Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal Allah ina neman ka tsare ni daga duk wani abu da yake sa damuwa da kuma bakin ciki waɗannan abubuwa guda biyu jama'a suna daga cikin abubuwan da ke jallaba wa ɗan adam rashin lafiya ba tare da ainihin wato wani cuta na rashin lafiya ya shige shi ba idan mutum ya cika samun damuwar zuci da bakin ciki to sai ka ji an ce yana da hawan jini ka je ka bincika duk inda za ka ji labarin wanda ake ascribing da cutan hawan jini ba za ka ji an ce wani pathogen ne ko wani parasite ko wani bacteria ya cije shi kamar sauro ya kama hawan jinin ba a'a damuwar zuci ne in ce yawa sai ta sa jinin mutum ya hau Allah ya kiyaye to waɗannan abubuwan da ke sanya damuwar zuci suna da yawa yana daga cikin makirce makircen shedan zai kawo maka wasu ta hanyar shedanu na aljani wasu kuma ta hanyar shedanun mutane sai ka rinka ganin komai yana sanya maka bakin ciki da damuwa da takura da nunkufurci before you know sai ka ga mutum ya samu paralysis wannan duk sakamakon abin da wato irin waɗannan abubuwa na damuwa da bakin ciki ke iya sababawa kenan ku karanta kisan annabi yaqub a cikin alkur'ani bakin ciki da damuwa da yake ciki na ainihin wato a ɗan shi da ƴan uwan shi suka je suka ɓatar mai da shi har shi yasa ya samu makanta ko ma'ana kuka da ya rinka yi har sai da ya makance daga ƙarshe annabi yusuf ne ya yi mishi addu'a ta hanyar yi mishi rukuya da wasu abubuwa Allah ya dawo mishi daga gani shi almuhim shine mu gane cewa waɗannan abubuwan nan guda biyu to sharri ne ga ɗan adam shi yasa annabi yake neman tsari daga gare su Allah ka tsare mu daga bakin ciki da damuwa sannan har ila yau annabi yana neman tsarin Allah min al'azzi wal kasal wato kasala da kuma ajizanci gazawa shi ma waɗannan abubuwan suna sababuwa sakamakon ah, wasu natural abubuwa da suke faruwa da mutum ko kuma wasu A abubuwan da mutum shi yake dorawa kanshi da kanshi sai ka ga mutum yana cikin kasala da kuma gazawa musamman idan aka zo wajen abin da yake ibada yanzu da za a ce za a rinka daukan lissafi na daren nan da muka farko daga cikin shi yanzu mutum nawa ne ya iya tashi ya yi wa Allah ibada a ciki sai wani da wani sai waɗanda Allah ya taimaka amma dukkanmu bacci muka yi muka yi mun shayi wasu ma asuban nan ma sai da aka ɗan samu ɗan da yar suka iya tawowa me yake sababa waɗannan kasala to kasalan duk da zai hana ka ibada sharri ne gare ka dan adam ba alkhairi bane ba a nufin wai in kayi aiki tedious work ka gaji wannan is normal tunda kai dan adam ne bahaushe na cewa jiki da jini ko amma kasalan da zai rinka sa kana yin nawa daga wajen aikin alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin kabari yana daga cikin hiran da mutum zai yi da ayyukan shi cewa na san ka a duniya idan kai nagari ne kana da gaggawa da kuma himma wajen aikin Allah wajen aikin ibada amma ga wanda yake kafiri ko fasiki Allah ya kiyaye ayyukan shi za su rika ce maka dama ban san ka ba sai mugun mutum kana da nawa da kasala wajen aikin ibada ashe kaga kasala sharri ne ga dan adam shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallama yakan neman tsari daga waɗannan ainihin wato abubuwan su ma har ila yau sannan abu na gaba al-bukhul wal wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga rowa irin wanda ake cewa a makodin nan ko mutum baya bambaruwa musamman game da abin da zai amfana da shi duniya da lahira amma wani abin asha ne to zaka ganin kaman katin iska ne shi ya ya tabarnatar da dukiya yana almubazzaranci yana taimakawa saban Allah yana taimakawa duk wani abu na yi wato shashanci amma aka ce ga wani abu na ɗaukaka addini wani abu na taimakawa mabukata miskinai talakawa marayu ɗan uwa na kusa mabukata duk wannan ba za ka gan shi a wajen ba a nan ne za ka je yana kawo maka matsaloli da complain da wane ne da wane ne sai an kwanakin nan wani labari ya yadu musamman a social media aka ce wasu sun ta yin almubazzaranci da kuɗi wasu na yagawa wasu na tura wani mawaki wai zai releasing wani latest ko wane ne ka duba irin wannan shashancin a daidai lokacin da ake kuka a kasan cewa mutane na mutuwa saboda yunwa halin da aka shiga ciki the immediate waɗanda zaka ga 'yan uwanka na kusa suna da bukata amma wannan zaka ga duk ba wanda ya bada hankali a kai idan ana neman wani taimako za a gina wani jami'a ko wani makaranta ko wani abu na addini ba wanda zaka ga ya samu himma wajen yin haka amma in aka zo wajen ire-iren waɗannan ba mutum yana kokarin a ji labarin shi to wannan na daga cikin abin da yake nuna mutum yana da rowa da kuma son kai shine Allah ya sifanta a cikin alkur'ani idza massahu khairu manu'a wa idza massahu sharru jazua haka sifan dan adam Allah ka tsare mu to wannan sharri ne ga dan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan neman tsari da gare su mu ma sai mu kokari ma yin wato neman Allah ya tsare mu sannan abubuwa na ƙarshe bala'id dai shine bashi yawa mutum kasutu wani bashin in yawa mutum yawa har sai na fita a gidan shi Don yana fita ƙofar gida mutumin farko da zai haɗu da shi yana ya ci bashin shi duk inda ya bi a cikin anguwa ana bin shi bashi duk inda ya shiga a cikin gari masu bashi ne za su an yawa su haɗu da shi to irin wannan shi ma fitina ne da bala'i daga daga dan adam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan neman tsari Allah ya tsare shi daga taurin bashi da kuma bashi ya mishi katutu Allah ya kiyaye sai kuma galabatin rijal wato mutane su rika cin galaba a shi wato mutane su rika cin galaba akan ka ta wajen duk wani al'amari ya zama kai ne a ƙasa in kai ɗan makaranta ne ya zama baka da ƙoƙari sai dai a ce kowa ya ci kai ka faɗi in wajen wani aiki ne kowa ya iya kai kasa in wajen neman aiki ne a wajen ma'aikata da makamantansu to waɗannan su ne abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin neman tsari da gare su a jumillance wato kaga ya kunshi abubuwa da dama wanda daga ciki zaka samu ainihin wato waraka na magance matsalolin da yake tsakanin kiyayyar dan adam da shaidan da kuma ainihin wato kiyayya da yake yawo a tsakankanin al'umma ubangiji Allah ka tsare mu ka tsare mana mu ka ainihin wato sanya mu daga cikin ka nagari a nan za mu saurara insha Allah sai Allah kai mu nasaba na gaba wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum